Wata wani halitta ne da ke sararin samaniya wadda yake kewaye duniyoyin da suke sararin samaniya gaba ɗaya. Kamar yadda binciken ilimin astronomy ko kuma ilimin astrophysics ya tabbatar cewa a wato akwai dunoni akalla guda tara a sararin samaniya wadda ɗaya daga ciki ita ce duniyar Earth wadda mu 'yan adam muke zaune a cikinta. Bincike ya nuna cewa dukkanin waɗannan duniyoyi suna da watanninsu wasu ma suna da watanni sama da guda ɗaya. Dakta Ko za ka ba mu misalin wata duniyar da ke da wata fiye da guda ɗaya? Alal misali duniyar Jupiter tana ɗauke da watanni akalla guda uku. Ita kuwa duniyar mu ta Earth tana da wata guda ɗaya ne tal wadda ake kira Moon. Girman wannan wata na Earth na wannan duniya tamu da muke ciki ya kai kimanin ɗaya bisa hudu na girman ita wannan duniya da muke ciki. wato ka iya cewa ita wannan duniya ta ninka watanta da kaso hudu to waɗannan abubuwa na musamman wata namu ke da su kenan wannan wata yana da siffofi masu yawa kaɗan daga cikinsu shi ne wato surface ɗin shi shi wannan wata baƙi ne wuluk baya ɗauke da wani haske a tare da shi sa'annan kuma ko kusa girmansa bai yi kusa da girman rana ba sannan ɗaya daga cikin siffofin shi wannan wata to tsakaninsa da duniyarmu da muke ciki yana da nisan akalla tafiyar kilomita dubu ɗari ɗari uku da da da tamanin hudu hudu. zai yi kyau mu fahimci cewa lissafin nisan wuri a ilimin astronomy ko kuma nisan wato halittu da suke a sararin samaniya a ilimin astronomy ya sha bamban da lissafin da ɗan adam yakan iya fahimta kai tsaye misali shi nisan shi wannan wata tsakaninsa da da duniyar mu kamar yadda muka ce wanda a lissafin ilimin astronomy ana lissafa shi ne da wato tafiyar haske wanda wannan ya sanya ake cewa nisan da ke tsakanin duniyarmu da kuma ici wannan wata ya kai misalin tafiyar haske sakan ɗaya da ɗigo uku. To yaya batun hasken rana kuma yake kenan? ita ma kanta rana ilimi ya tabbatar da cewa nisanta da inda muke wato ya kai kamar misalin nisan wato sakan ɗin tafiyar haske guda biyar wanda wannan yana nuni ga cewa kana kallon rana ne wato sakan biyar bayan hakikanin lokacinta wato sai bayan minti takwas da fitar wannan hasken daga jikin rana sa'an nan kake ganinsa To, dakta yaya saurin tafiyar haske yake ne, domin da farko ka ce akwai bambanci da yadda muke auna nisa a doron duniya da kuma nasararin samaniya. kamar yadda ilimin physics ya tabbatar shi haske karfin tafiyarsa a cikin kowanne sakan ɗaya bincike ya tabbatar da cewa haske yana tafiyar wato kilomita dubu ɗari uku ne a cikin kowanne sakan ɗaya haka duk yayin da ka ɗaga kai ka kalli wata a sararin samaniya to kana kallonsa ne sakan ɗaya na tafiyar haske bayan barinsa shi jikin watan to wani zai so sanin shin kwanaki nawa wata ke ɗauka kafin ya zagaye duniyar mu wata yana daukan kimanin kwanaki 27 da kuma awa 7 da minti 43 domin ya kammala cikakkiyar zagaye guda daya a kan duniyarmu sannan kuma yana ɗaukan kimanin kwanaki 29.5 domin canza kansa daga wannan fuska zuwa wata fuskar daban yayin duk da fuskar shi shi watan take kallon rana kai tsaye to lallai hasken rana zai haska shi wanda wannan zai sababa mutane su gan shi a sararin samaniya shin dakta wata na fitar da haske ne da kansa kamar yadda rana ke fitar da nata hasken to shi dai wata kamar yadda muka ambata a baya ba shi da wani haske hasali ma surface ɗinsa baki ne amma haskensa yana bayyana ne sakamakon hasken rana da take haska shi kyakkyawan misali da zamu bayar da zai sa mutum ya iya fahimtar me yake faruwa shine alal misali mutum a ce ya rike ya kwallon kafa a hannunsa a cikin dare ko kuma a cikin ɗaki da yake da duhu sa'an nan ya riki torchlight a hannunsa guda ɗaya da zarar ya kunna wannan torchlight ya ɗora hasken wannan torchlight a kan wannan bol ɗin to lallai idanuwansa za ta iya ganin wannan wata to haka shi ma abin da yake faruwa kenan tsakanin rana da wata shi wata a karan kansa ba shi da haske nasa na kansa amma rana ce take haska shi